Allah sarki ni ka sani na zamto jarumi a manyan harka cewa waka ka sani na zamto nake faɗakar da al'umma domin kare kai ne ma'anar gaibi a tashi a farka domin ci gaba Idris Bilal ne ko yake ta kiran al'umma Hausa Ibo ya roba mu tare mu zauna Allah ka daɗo salati ga annabu babban shugaba halin yabo dan kuran shawa mana gawa shi na rike abun koyi na annabu jagawa ranar lahira da haja ne ka san ne ko yake ta kira ku al'umma Hausa Ibo ya mu Najeriya kasar gado mai al'umma daya Hausa Ibo ya roƙo yau kishin Najeriya ita ce uwa da uban murnin Birtaniya, sai da zaman lumana ne arziki kan karuwa filan ne ku yake ta kira al'umma Hausa Ibo ya roba mu taro mu gina Najeriya mu zama haɗa da don ci gaba Ibo yi nasarar dauna babban jigo na uba Har arziki wai ba a kasashen yoruba sun yi zama lumana da junansu na cigaba idris filan ne ko yake ta kira mu al'umma hausa ibo ya roba mu taro mu zauna lafiya na fatan kabilanci addini bai daya domin bai dare kira talakan najeriya mai koyi da su fafawa ko birtaniya zauna da lau kuma za mu hada duka bai daya Idris Bilal ne ku yake ta kira ku al'umma Hausa Ibo ya roƙa mu taro lafiya zauna lafiya jama'a mu mutan Najeriya manya yara wazo biya da kudin da arewa gaba daya mu haɗe mu zaman to tsintsiya ba ka ba wata wariya yara ne muku gaisuwa haka manya ne muku gaisuwa mu zauna lafiya jama'a Nigeria, mutan Nigeria, mutan Nigeria. mutan Najeriya mutan Najeriya Did it feel Waye ya haƙuri tabbas zai zan mai moriya don yi na kira mu wa rudin zuciya mu zam haɗa kai guda a mu to kullum fiya mu kori faɗan ƙabilanci a cikin najeriya